Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu kamar yadda aka saba a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma ta hanyar yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 22 ga watan Fabrairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne a kan siyasa da shugabanci na gari. Yau za mu tattauna ne game da 'yan wasu jihohin Najeriya mazauna Borno da yakin Boko Haram ya rutsa da su a jihar. to duk taimakon da ake son a yi muna ko jami'an gwamnati ku je ku gana ma idon ku don ku za ku fi mu sani me dame mu don gaskiya muna cikin damuwa eh ba magani ba komai wannan wurin kuma ga jama'a an ce su kuma suna sai su daura sange ko zana su shiga su zauna to bayan mun kuma muna za a a taimake mu ba ji a yi muna komai ba dan Allah ji a duba mu jama'a mu a taimaka mu mu shine damu mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mun samu kanmu cikin matsaloli mai yawa dan mun baza kaya a kasuwa ma sai dai mu gudu mu basu. To za kuma mu karanto amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter sai kuma a ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa a ganin ku a ina gwamnatin jihar Borno take samun kudaden shiga da take amfani da su wajen ci gaba da yaƙi da ta'addanci. ta'addancin um, kungiyar Boko Haram? Sakon farko daga Abubakar Kalajanga Jalingo ya ce a gani na tana samun kudaden shiga ta hanyoyin tallafi da kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje ke tallafa masu da su baya ga kasan da take samu daga wurin gwamnatin tarayya. sai ɗahir badamasi bilkaciwa ya ce tabbas samun kuɗaɗen gudanarwa da gwamnatin barnakanyi kan yi abu ne da za mu ce gwamnatin tarayya ke bata hakan ne ma ya sa babu wasu manyan ayyuka da ake musu allah dai kawo ƙarshen lamarin baki ɗaya sai adam yariman zaure ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika ni ma ina mamaki yadda jihar borno take samun kudaden da take amfani da shi wajen biyan ma'aikata da kuma yin wasu ayyukan cikin gida amma kuma muna jin labarin cewa akwai sauran kasashen duniya da ke bada tallafi zuwa yan gudun hijira da kuma yan kasuwa da masu hannu da shuni da fatan allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai daurewa a jihar mu ta borno da ma najeriya gabaki daya sai mansur almugumel ya ce ni a gani na dan abin da jihar take samu ne daga kasan gwamnatin tarayya na wata-wata ne gwamnan jihar yake riritawa. sai hassan muhammad wuri wa hadeja ya ce salamu alaikum yau da gobe wannan ai buɗaɗɗen al'amari ne domin sanin kowa ne gwamnatin tarayya ce take kashe kudaden wajen ƙoƙarin kawo zaman lafiya a jihar borno sai muhammad dan budam shani ya ce assalam filin yau da gobe ko shakka babu wannan tambaya ya yi girma amma a tunani na suna samu daga gwamnatin tarayya da kuma kudaden haraji da yake shigowa da kuma kungiyoyi na kasashen waje sai lawan sani ya ce yau da gobe a gani na suna samu ne ta jihohin da suke makwabtaka da su da kasashen waje da kuma wajen masu hannu da shuni na cikin jihar su sai shehu adamu rijau ya ce to an ce mai daki shi yasa inda ke masa kayoyo saboda haka zai fi gamsarwa wannan amsar da fito daga bakin gwamnatin borno amma dai duk da hakan za mu iya cewa tana amfani ne da ɗan abin da take samu daga gwamnatin tarayya, tallafi da ƙungiyoyi da ke bayarwa da kuma taimakon da wasu gwamnatoci ke bata. Domin fatattakar wannan tsagero na Boko Haram masu hallaka bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba. Fatan mu mu a ko da yaushe shine Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ƙungiya ta Boko Haram baki ɗaya amin. Abdullahi Ahmadu Fada ya ce tana samun tallafi ne daga gwamnatin tarayya da kuma haɗin ƙungiyoyi masu zaman kansu suke taimaka musu Allah ya taimaka. sai abdulaziz adamu fira ya ce ainawa ganin yaƙi da ƙungiyar boko haram ba na jihar borno ne kaɗai ba na tarayya ne da kuma makotan ƙasashen da abin ya shafa ba wai a bar ma jihar borno kaɗai ba ya mini ma'azu yan mama ya ce yau da gobe a fili take Gwamnatin jihar Borno tana samun tallafi ta fuskoki da dama, kama daga gwamnatin tarayya, ƙungiyoyin agaji, asusun gwamnatin jihar, ita karan kanta da sauransu. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Amin. Sai Adamu Dalhatu ya ce yaƙi da Boko Haram ba na gwamnatin Borno ne kawai ba, na gwamnatin tarayya ne saboda haka gaba ɗaya su suna samun taimako ne daga ƙungiyoyin gida da kuma waje, kamar civilian JTF, Red Cross da sauransu. Sai Bello Ishaku daga birnin Fulani Fulani Gombe ya ce ta hanyar kungiyoyi masu zaman kansu da wasu ɗaiɗaiku da kuma tallafi daga gwamnatin tarayya. Sai Hauwa Ahmad Bajoga ta ce salam yau da gobe shin daman gwamnatin jihar Borno ne take yaƙar Boko Haram ba gwamnatin tarayya ba in ko gwamnatin jihar Borno ce ke gudanar da wannan aiki to hakan bai dace ba. Sai Adam Alhaji Zubairu Tofar Leda ya ce salam yau da gobe fatan alhairi a gare ku wallahi a kullum kuna ɗauko mana abubuwa masu amfani ga mu matasa a gaskiya babu abin da zamu ce sai dai godiya. Sai Nazira Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe ina ganin babu wata hanyar da gwamnatin barna ke samun kuɗin da take yaki da ta'addancin Boko Haram da ya wuce da gwamnatin tarayya da ƙasashen duniya da sauran kungiyoyin duniya da ke taimakawa sai wasu masu imani da tausayi daga cikin masu hannu da shuni a nan gida Najeriya. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter at sabo-sabo 808 ya ce yau da gobe gaskiya ba za a iya cewa ga takamaiman inda gwamnatin Borno ke samun kuɗaɗen shiga duba da halin da ta tsinci kanta. Sai at farin ustaz ya ce yau da gobe ni a gani na tana samun kuɗin ne daga wajen 'yan kasuwan shanu da tashoshin mota da kasuwan cikin gari. sai daga ƙarshe at yugo da ali ya ce duk da bani da cikakken bayani ta yadda gwamnati take samun kuɗaɗe amma yanzu za mu iya cewa ta gwamnatin tarayya da gwamnatocin ƙetare To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to haka yake to kin ji dai yadda suka yi ta aiko da sakonni yadda suke ganin ake samun kudaden tafiyar da mulki da kuma wasu abubuwa a jihar mm, musamman mm. jihar ta borno da yakin boko haram ya mm, daidaita to amma ka san usman da kai wata da ta yi magana kamar bata gane abin da ake nufi ba eh. wata hawa bajoga ko maryam ta ce kamar wai irin wai dama jihar borno suke samun kuɗin da suke ta adanci ta'adanci kaga ita take ganin kamar tambayar da aka yi kamar eh. wai jihar borno tunanin su da kansu suke ya kabo ko oh, haram ba to amma ai hmm. kin san abin da zai kamata da kai masu irin tunanin ta eh, ka ah, kamar a ah, shirye-shiryen mu na baya na san wasu sun jijjiyan da ah, gwamnatin take magana yadda ta samar da ayyukan yi ga matasa su dan hmm. samu a samu kuɗin shiga a dan yi noma a yi sana'o'i ta nan shi kanshi yana taimakawa gwamnati wajen mm. ta dan tattara yan wasu kuɗaɗe ta yi wasu ayyukanta da sauransu a magana yaƙi da boko haram mm, mm. to sai sai mu ce ƙari kenan akan na gwamnatin tarayya eh, to shi ya kamata su gane wannan to yanzu kuma bari mu je ga abokin aikin aliyu mustapha mu ji yadda ya tattauna da 'yan wasu jihohi mazauna arewa maso gabashin najeriya din wanda daga wasu jihohin suke suke zaune a wannan garuruwan amma rikicin boko haram ya ritsa da su a garin shin yaya wannan abu ya faru da su ko kuma ya suke ciki To auzu billahi min shaitan rajim yau Allah ya sa ina cikin Maiduguri ta jihar Borno Najeriya kuma nan ina tare da mutanen Borno din duk da yake cewa sakkwata ne da Kabawa da Zamfarawa muke tare da su. zan yi amfani da wannan dama jin ta bakin su saboda sun daɗe cikin Borno duk wannan faɗi tashin da ake da ta'addanci da tashi tashin hankula duk suna ciki kuma suna zaune kuma ba su batta ba saboda haka zan so in ji ra'ayoyin su yadda suke rayuwa a nan ciki. bari in fara da shi shugaban nasu Alhaji Aminu faɗi sunanka tukuna sunana aminu abubakar gwandu alhaji aminu um, ya kuke fama da harkar boko haram din tun da aka fara to gaskiya an yi fama wanda ba karami ba mun ga ta'addanci mun ga kisa mun ga kone dukiya mun ga hasaran rayu mun ga taɓarɓarewan komai hmm. kusan komai sai da ya tsaya amma allah cikin ikon sa daga uh, zuwa 2015 zuwa yanzu gaskiya kullum muna samun sauki muna samun nasara A ta fuskar kai kanka a matsayin kai kanka alhaji aminu gwandu ya abun ya shafe ka da ayyuka ayyukan da kake da harkokin na kasuwancin sauran gaskiya ya shafe ni domin shine a dalilin da ya karya mun asalin jari da nake da shi karshen ta shagon sai na dauka ni ba kanina na bari kawai eh, saboda kasuwancin bai saboda kasuwanci lokacin da aka kai hari a turu to shago na sai da ya kai kusan wata shida zuwa bakwai a rufe wace sana'a kake yi ina da shago da ake kiransa dubai ultimate yana da turaruka da magunguna na, na, na islamic medicine da kuma traditional da kuma abubuwa na, na alfarma haka kamar da suna nuna dubai ultimate yeah, yeah. turaruka abubuwan alfarma da ake shiga da su saudiya ko dubai me sunanka sunana ahmad abubakar dsk ahmed me sana'a da kake ina sai da kifi a tashar baga baga road kana sai da kifi ko to kai abin da ya shafi ka tashi tashi hankulan nan tashi tashi hankulan nan mun samu matsaloli da dama waɗanda ta kai fagen ni dai har sai da ma ni kaurace don sai da aka waye gari a cikin gidana ma komai an rasa yara na ma a cikin kwantena aka dauke su aka kai min su na kaura na koma sokoto abin dai na rasa menene zan yi na kai tsawon shekara biyu ina wahala to yanzu ne daga baya Allah subhanahu wataala da aka samu wannan canjin to mun ga hasken zama lafiya sai dai akwai kira wanda nake so in yi don Allah ga abokan zaman mu akwai irin abubuwan da suke ga mutanen mu waɗanda gaskiya ba ma jin daɗi mu mun ɗauka 'yan ƙasa ɗaya ne kamar yadda Allah ya haɗa mu to kowane lokaci idan abu ya haɗa ka da ɗan ƙasa sai ya nuna ma cewa ai wannan ba ƙasa ku to wannan abin shine kawai ke damu amma zama lafiya walillahi alhamdu sannan suna nuna mana bambance bambance cikin anguwa ta bangaren ko da ɗaukar sunanakin da ake basuwa na taimakawa wannan muna samun matsala don Allah muna son su ɗauka mu fa abu ɗaya ne da su ƙasan nan ta mu mu duka sannan muna fatan zaman lafiyan ta ko da wani lokaci me sunanka eh, sunana Sadiq Musa Abubakar wace sana'a kake sana'a na ni ina noma kuma ina harakan kama kifi shekarun ka nawa nan Borno to gaskiya ni kusan nan aka haife ni amma asalin ka mutumin ina ne ni mutumin eh, Kebbi State ne Bunzalo Kalkamin eh to ya wannan al'amari ya shafi kai kuwa wallahi wannan lamari ba karamin shafuwa ya muna ba don ni har akwai kane nama wanda aka kashe shi a martai local government wani gari da ake kiran shi kwalar kuma kamar ni nan na kai kamar shekara 25 ban taba sayan abinci ba abin da ya shafi dai na noma noma nake yi ina ci har in taimaka ma waɗansu to wallahi faruwan wannan matsala ya sa wannan abin gaba ɗaya ya gurgunce babu maganan noman kuma ƙauyen da jama'a mu suke zaune din duk an tarwatse yau mutanen da muna tare da sunan cikin gari yau kusan mu dai ban mu san ma mi za mu ce ba sai dai Allah madaukakin sarki da yake ga dukkan alama muna ganin alamu akwai alaman sauki Allah ya karo mana sauki ya yayi muna wannan kunci sannan ƙauyukan mu har yanzu gaskiya akwai matsala matsaloli har yau boko haram a waɗannan ƙauyukan nan akwai su kuma gaskiya kusan an sani dai an yi shiru ne an bai kamar waɗannan ƙauyukan to ƙauyukan gaskiya akwai kamar yanzu abin da ya shafi irin kwalaram irin su jibilaram irin su kusuma irin su arinna duk waɗannan ƙauyukan yanzu haka akwai boko haram a waɗannan wuraren kuma har yanzu gaskiya ba a ɗauki wani mataki a kan ƙoƙarin a nisantar da su da waɗannan wuraren mutane su koma mu da mu kai bakin ruwa wannan taimakon da gwamnati take mu muna ƙara gode mata Allah ya saka da alkhairi amma duk wani taimakon da wani zai iya yi maka neman ka wajen Allah ka samu ka rike kanka fi maka sauki mu a yi ƙoƙari a bar waɗannan mutane su bar waɗannan wuraren jama'a su koma gidajensu. mi sunanka sunana labbo tahiru to wace sana'a ke labbo to ni sana'a ina noma da kama kifi kuma ina zaune a garin baga ne da doron baga da baga da maltiri su ne garuruwan da muke nan don gidajen mu duka a nan dai muka taru muka zauna muna da yawan gaske don ba mu kasa kusan mu dubu hamsin ko sittin duka yan kabe zamfara muna wuri to ya abin ya shafe kuku to ai mu ne ma uwa uba saboda yanzu garin doron baga sai da aka kona garin nan kurmus sama ga mutum gidajen mu aka kona haka bundaran haka miltiri garin da muke sama ga shekara saba'in na aka haife ni ko shekara sittin wallahi garin nan ka je ya zama kufai kuma yanzu ba a ce komai akan wayannan wuraren ba ba ma'aikatan tsaro da ke zuwa wurin ne eh ma'aikata tun so kama garin suna nan to ai kaga mu karkashin gwamnatin Borno muke a yanzu wani hali kuke ciki a wannan wurare subhanallahi halin ba kyau don yanzu abinci ma bamu da shi yunwa da mastifa duk tana tare da mu a wannan yankin dan sana'a da muke kawo kifi ma mu kawo nan bagan ma hanya a rufe ne har yanzu dan wanda aka bude soji sun ba mu izini mu dan kama kifin mu ci mu sha to amma kuma hana mu kawo kasuwa to ya kaga ya zama abun ba har yanzu akwai su mayaka a wuraren a a nan ba ga kam alhamdulillah lafiya babu babu komai lafiya amma dai babu gidaje ba wurin kwanciya nan doro da bundaran duk a cikin haka muke azubi an ce mu koma amma ba gida ba abinci wannan shine damuwar mu kuma don Allah a taimaka mana in yanzu me kuke so hukuma su sani game da ku wanne taimako kuke so su yi muku to duk taimakon da ake son a yi muna ku jami'an gwamnati ku je ku gana ma idon ku don ku za ku fi mu sani me dame mu ne don gaskiya muna cikin damuwa eh ba magani ba komai wannan wurin kuma ga jama'a an ce su kuma suna sai su daura sange ko zana su shiga su zauna to bayan mun kuma muna za a ji a taimake mu ba ji a muna komai ba dan Allah ji a duba mu jama'a mu a taimaka mu mu shine damuwar mu eh, mi sunan assalamu alaikum Alhaji Bello dan kaura to Alhaji Bello eh, ka nawa a Borno na kai shekara 35 eh me sana'anka ina sai da naman banda na shanu eh a nan cikin maiduguri ko aina eh a cikin maiduguri cikin tashan baga to ya abin ya shafe kuku eh lokacin da masifofin suka same mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mun samu kanmu cikin matsaloli mai yawa dan mun baza kaya a kasuwa ma sai dai mu gudu mu basu kuma yan uwanmu ni ɗana ma ibrahim ya an ɗauki rayuwarsa anan muna tare anan tasha baga shekarunsa nawa ya kai goma sha bakwai na tashi daga cikin tasha ma na bar dukiya na da ni da mutane aiki mutum ya fi hamsin a gidana anan cikin fitar lokacin gidana yake to na aiki mutum ya fi hamsin ana jejjera mutane kowa ya baje a cikin tasha baga mun ka bar dukiyar mu ka tashi kuma ina sana'an nan ta nama ina sai ina kiwon shanu mm. wa shanu ma har ɗauka ni lokacin da masana lafiya mm. ni ɗauki shanu na kai da masa mm. akwai yaya na can alhaji sabu na kai masa shanu na na ce ga sunan idan Allah ya rike mata na ni kai su abadan lokacin kuma abadan na lafiya wallahi lokaci ɗayan ɗauko mota daga abadan aka ɗauko aka kawo aka ɗauki iyali na su kaɗai aka kai su can ni kuma na zo ina kwana cikin gida na ni kaɗai ni ce ban ta ko ina yanzu wani hali kuke ciki to halin da muke ciki yanzu alhamdulillah dan yanzu mun samu taimako daga Allah kuma taimakon nan yana tafiya dan mu kwanan nan an zo an ba mu taimako na shinkafa da ko da masara an ba mu da garin da garin laushi haka duk an rarraba mana nan mu. kuma alhamdulillahi mun ji daɗin wannan taimako Allah ya ƙara ma gwamnatin na albarka. Bi nan A Sa'idu mai yadi sau. Ma ma Sa'idu a wani wuri hake zo? Ina cikin tashan bagani, ina sai da yadi. Ko ya ku kuma abin ya shafe ku? Gaskiya malam Aliyu abin da ya shafe mu cikin tashan bagan nan gaskiya abin bai faduwa saboda irin matsalolin da muka samu a cikin tashan bagan nan suna da yawa. An yi lokacin da sai mun zo mun buɗe shagunan mu kawai sai ɗaya kora mutane kawai sai mu tashi. Sojoji lokacin an ce an kawo wani hari da saurakin su za mu zabura sai mu bar wuraren ban shagunan kawunan mu ba so uh, a yanzu fa a yanzu kan alhamdulillah gaskiya mun samu zaman lafiya eh an fara samun zaman lafiya gaskiya sai dai matsalar mu guda irin abincin da ake rabawa a eh, angoyi to mun gaskiya a buloriwan ba a taba kai mana wannan abin ba me yasa ba kai ba su sani ba ne ko ba a ga musu eh to mu dai ba mu sani ba wallahi gaskiya ba su sani ne ba a'a sun sani ne ko ko da gangan ne ake muna ba mu sani ba eh. mi sunan sunana ustaz adamu bakar burza to ustaz adamu abubakar uh, me kake yi a ah, gaskiya ni na dade idanun borno malami ne na koyarwa tun daga makaranta na gwamnati har zuwa private makaranta kuma na zo na bar koyarwa tun da girma ya zo na shiga noma so a gaskiya a inda nake noma can kasan bama so lokacin da 'yan boko haram suka isa wannan wajen mun samu matsala kwarai da gaske don wannan wajen ga baki daya sun tada jama'an da ke wannan area sun hana mu noma kuma dan abin da muke tara muna ci da 'yan dabbobinmu da abubuwan da muka yi gaba ke daya sun kwashe gaba ke daya to wannan ita ce matsalar da muka zo muka zauna ba mu san abin da za mu yi ba amma zaman mu cikin barno alhamdulillahi babu wani abu kuma dangane ga gwamnati yadda abubuwan ke tafiya yanzu alhamdulillah sai dai amma kukan da shi wannan yayi wannan gaskiya ne area mu eh. Eh, game da yadda ake taimaka ma jama'a mu boloritu ba mu cika samu haka musamman mu hausa plan da muke wannan area zaka ga ana faɗa ne dan tun da nike ni ban taba ganin wani abu ya shiga gidana ba kuma akwai 'yan gudun hijira sama da mutum ɗari da wani abin da muke tare da shi a wannan area ni kaina na iya kokari na na dauki nauyin wasu amma ban taba ganin kowa ya zo gida na ya tambaye me matsala ba so da wasu daga cikin su masu nan nan saboda haka ita ce matsalar da muke ganin kamar ana dan ware mu gefe mun san dai gwamnati ita ba ta da gefe kowa na ta ne sai dai masu aikin su ne muna bambanci gaskiya yi magana game da rawar da makarantu suke taka cikin wannan al'amari eh haka din ne ka san sha'anin makarantun nan kala-kala ne amma a gaskiya makarantu ne na gwamnati da islamomi da ake bude a kasar nan suna nuna kyakkyawan tarbiyya kuma a kungiyoyi da makamantar suna nuna kyakkyawan tarbiyya ga yara shi dai abu idan ya zo ba za a iya dangana shi ga cewa wane ne ya yi ba mu ma mun mamakin kamar yadda kasa irin ta Borno wata ke cike da malamai a ce ita take da irin wani abubuwan za mu yi mamaki babba abin da zan ba gwamnati shawara irin wannan abubuwan ya kamata a gaya ma jama'a na gari mutane kowanne su tsaya a taimaki gwamnati domin gwamnati ta kadai ba za ta samu bukatar yawa ba yanzu gwamna gashi na yana yi sojoji suna na suna yi amma an ba samu taimako na jama'a ba harka ba za ta tafi ba mi suna suna alkasim ibrahim wace suna sana'a ta katifa ke matras yi magana da ku abin ya shafi ku eh abin da ya shafi to ya shafe mu mun shiga cikin bala'i a karni na ba amma yanzu alhamdulillah shugaban kasa ya tahi haikan bayan haka gwamna kashim shatima ya tahi yana nuna rawar gani akan wannan abu mu da muke yawo lungu lungu kusan da ban isan ɗan mota in yawo a layi bai wuce uku zan bi ba yanzu ba layin da ba zan bi da gudu dare da rana in fice ba eh, a cikin gari mm. mun samu zaman lafiya normal kuma sana'a muna yi normal abin da yake dan ba mu problem mm. ƙauye da ba a mai da jama'a ba in mun yi kayan ba inda za mu kai tsadar rayuwa akwai ita wannan ta shafi ko ina ne amma shugabanni suna mana aiki haikan sosai sosai allah ubangiji ya kawo musu karfin ƙara mana aikin nan mu samu zaman lafiya ko ina tana kan iyaka da wasu ƙasashe a nan ah, kuma da ta yi suna kan harkar kasuwanci da kuna da mutanen da suke tsallakowa daga kan boda din nan su zo su kasuwanci ta yaya abin ya shafi mutanen da kuke cuɗanya da su ta kan boda akwai wanda zai min magana kan wannan suna na Sadiq Musa gaskiya mun samu akasi na abin da ya shafi wannan waɗanda suke shigowa da abin da ya shafi kamar Kamaru Chad Niger har Sudan har Central Africa da wannan Borno cibiya ce ta abin da ya shafi kasuwanci kuma wuri ne wanda yake gaskiya akwai alkhairi ba karami ba amma dalilin wannan matsala abubuwan sun ja baya sosai ba kaɗan ba sai dai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya dawo mana ta wace ya shafe shi ya kawo karancin kaya ko tsadan kaya ko me to gaskiya ya kawo karancin kaya don kusan su waɗannan kasashen abin da ya shafi ita kamaru nijar da ita chadi kusan rayuwar najeriya ita ce rayuwarsu duk abin da ya shafi najeriya ya shafe su don in nan ba daɗi to su ma suna cikin wahala sunana alhaji adam yawon rafotisko to eh, alhaji adam kuna makotaka da jihar borno mutanen borno da dama sun ce an fara samun zaman lafiya daga halin da ake ciki a can baya ya ku da kuke makotaka da borno kuke ji kuna ganin canji eh, alhamdulillah kamar yadda mutanen borno suka ce an samu canji gaskiya ne mu wanda muke makwabtaka da su wanda wannan wasifan ya fara daga nan ne mu ma ya shafe mu ya shafi ƙasa gaba ɗaya alhamdulahi ƙarƙashin wannan mulki na shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari gaskiya muna godiya an samu canji daga lokacin da ya hakon ga mulki zuwa yau gaskiya mun samu canji wanda ba zai musulta ba alhamdulillah ga da lokacin da ake fama da wannan abin ya shafi ku mutanen yobe to ranka da alhamdulillah mu mutanen yobe da farko muna nan zanne a cikin jihar yobe muna kallo mutanen borno ana ɗibansu da mota suna zuwa guraren mu muna tausaya musu allah cikin ikon shi da same abin da ya samu borno shi ya zo ya same mu sai ga mutane mu ma daga eh, garurrukan mu duka suna fita wayansu su yi kano wayansu su yi kaduna wayansu daga cikin garuruwan yobe waɗanne ne suka bi jin jiki a wani al'amari gaskiya babu garin da ya fi yadin buni don gaba ɗaya kusan a shekara biyu ko uku yadin buni na hannun boko haram babu mutumin yadin buni ko ɗaya a ciki an kona garin an kori mutanen an ɗebe dukiyoyinsu an wawwatsa su sun ta tagayyara fiye da sauran kowane mutum da yake jihar yobe amma alhamdulahi yanzu ƙarƙashin jagorancin shugabanci na muhammadu buhari alhamdulahi ta hanyar tsaro taro da mutanen borno suna cewa um, tafiya wuri da wuri yana da waya ku tsakanin ku da damaturu da nan birnin maiduguri an ce aka kamar kilomita nawa daga damaturu zuwa maiduguri kilomita ɗari ne da goma zuwa ɗari da ishirin. su ana zaune lafiya tafiyar awa nawa ne ba zai wuce awa ɗaya ko minti hamsin ba eh, to eh, tafiye-tafiye tsakanin jihohin biyu ya abubuwan boko haram suka kawo cikas a cikin a sun kawo cikas don yau in kana da niyan ka zo borno yau kafin ka zo sai ka yi tambaya hanya lafiya kana da niyan zuwa yau misali a ce asabar sai kai kwana uku ko hudu ka samu ka zo ba dan a ce yau hanya ba ke gobe babu a ya kawo matsaloli sosai ya yanke zumunci ya kawo katsewan harkoki wanda ba za su musultu ba akwai bukatan gwamnati ta kai dauki yanzu ka ji yadin buni mutane duk ba gidajensu an zo an ci an mutane bendir kwano daya bendir kwano biyu mutumin da ba shi da abincin da zai ci in ka ba shi bendir kwano da ko bendir biyu zai kwanta akan kwano ko me zai yi da kwano akwai bukatan gwamnati jihar yobe kamar yadda muka ga gwamnati jihar borno take idan ka zo daga damatur zuwa na za ka ga ƙauyukan na duk an gina gidaje gidaje na bangaren borno so muna kira da gwamnati jihar yobe gari ɗaya tilo kamar yadin buni da tattaga yara gaskiya gwamnati jihar yobe ta yi koyi da gwamnati jihar borno a gina musu su ma gidaje makwatakwacin irin wannan zai sama musu sauki don mutane da yawa suna so su da babu gidaje babu hanyar da zaka gina gida to ga min me sunanka sunana sani doctor daga fortis connect To Sani ya shanin Boko Haram din ya shafi ku mutanen da kuke makotaka da Gaskiya abin da ya taba mu da yawan gaske. Saboda zan yi example da kaina. Ni dan kasuwa ne amma yanzu sai da muka zo muka zauna ba abin da muke yi amma a haka mun gode wa Allah. Me sana'arka? ina sai da magunguna haka amma a kowa inda muna tare da su sun rasa rayuwarsu ma mu muna na mun san Allah zai kawo abin da ya fa ma kai kanka ka san mutanen da aka kashe da yawan gaske abokanai na ban marabuwa da su kullum amma tun da ya zo maganan arzikin kana raye zaka samu abin da ya fa haka shine kawai muka mika godiyar mu ga Allah madaukakin sarki duk wani abin da ya samu bawansa sai in Allah da sai ya zama jarabawa amma kun ga an fara samun zaman lafiya yanzu fiye da yadda ake nufi sosai ma an samu zaman lafiya sosai tunda da akwai inda bai wuce in an ce ma ka je kama ko da kuɗi za a baka baka isa ka je wajen ba yanzu za ka je ka kai kusan karfe goma ka je ka dawo babin da zai same ka ka gan samu zaman lafiya. me kake so sanin abin da ka sani da kuma ganin halin da mutane suke ciki hukumomi su san da shi. gaskiya abin da nake ira ga gwamnati akwai wasu mutane wanda ba a samun maganganun saboda masu kananan karfi ne har gobe ko wanda haka yake kwana ya tashi haka ba a fi da abin da zai ci in ka dubi iya kwandishan ɗin yaran sama za ka tosaya masa makaranta babu ba abinci ba wani menene wannan din muna kira ga gwamnati a taimaka musu abinci mutane suka fi so ko muhalli ko me a'a wayannan kamar na fatusku mutane suna da mahallin su abincin ne babu kuma ba su da wani ba hannun su shine muna duba gwamnati a taimaka a wayannan mutane masu ƙananan ƙarfi gaskiya su ba samun dama su yi magana da gwamnati a ji su shine kawai abin da za mu a akan wannan to mun gode kwarai jama'a kun saurari mazauna an ce masu ɗaki su suka san inda yake ruwa mun tattauna da mutanen nan cikin maiduguri daga sassa daban-daban na najeriya da suka zo suka zauna tare da yan uwansu bare-bare da sauransu kuma daga dukkan abin da na ji bisa ga alama an fara samun zaman lafiya hankali ya fara kwanta Allah sai mu karasa da addu'a Allah ya kara zaman lafiya 是。 To kun ji dai Maryam da Safinatu da masu sauraro kun ji tattaunawar shi abokin aikin mu Aliyu Mustapha tare da mm-hmm. mutane daban-daban wanda suke mazauna jihar Borno ne wanda kuma 'yan wasu jihohi ne amma mm. abin ya ritsa da su a jihohin. Mm. Eh. Sai magana sosai kan eh. wallahi mutanen abin eh, abin amma alhamdulillah yanzu dai mm. sun ce an fara samun zaman lafiya. Eh wanda to kin ga kenan kamar yadda muke ta yawan faffada shirye-shiryen mu yawanci zaki ga mun yi hira da mutane da suke magana irin kwararru akan harkar tsaro za ki ji suna hmm. cewa mutane su ci gaba da taimakawa da bada bayanai in hmm. sun ga dan wasu abubuwa su lura su zama a ankari ta hmm. bakin <laughs> bahaushe eh ka gani eh. Usman duka sun mutanen ne da yawan hira da su dukan su kowa da eh, masu suna da sana'ar su da gidan su da waye eh da rufin asiri abin da karshen nan yace ba yace eh. sun gode ma Allah saboda da abokanan shi da sun mutu amma da suka da rai ma sun kome suka rasa za su samu Allah ya mayar musu wanda ya fi wannan musamman da suke magana cewa kamar yanzu mai wanda yace yana da shago a kasuwa suna da eh. su in mm. abu ya taso ruhu kawai sai su guggudu dole su bar shagunan abu buɗe ba yanda za su tsaya su rufe ma bari wani abu to karshe mm. sai kaga an kone kasuwa da duk mm. makamantan irin wannan maganganun mm-hmm. to to alhamdulillah dai tunda har sun yi maganan godiya ga Allah na cewa ana ta samun ci gaban ƙarin zaman lafiya da eh. sauran sai mu ci Allah ya taimaka eh. to mm-hmm. sannan akwai wanda suke biye fa da mu ta shafin Facebook live kamar yadda mukan dan karanto su daga sakonsu kamar akwai wani Muktar Shehudi yace Allah Allah ya ƙara kariya ya kare mu daga 'yan ta'adda sai kuma akwai wani habu ali babaji ya ce allah kai ne allah ka tsare mu daga sharin yan ta'adda abubakar eh. kuma abubakar ahmad roni ya ce mm. rikicin boko haram ya shafi kasar najeriya ne gaba ɗaya saboda borno na da boda da kasashe uku sannan akwai wasu jihohi da suke safarar kifi daga borno zuwa wasu yankuna na najeriya mm. amma yanzu abin duk ya taɓarɓare domin ba eh, kamar a da yadda ake hada hada ba eh, kamar yin cikin mm, masu tattauna aikin ga akwai wani wanda yana sana'a sana'ar kihun mm. Mm. Eh, ya mm. faɗa shi ga kuma wani muhammad sa kawo ya ce allah ya kawo jama'ar jihar barna zaman lafiya da ma daukacin jama'ar najeriya baki ɗaya. Amin amin. Mm. To, to kusan in ce wannan abubuwa da muke tattaunawa akai duk muna yi ne dama don kowa ya karu kuma mm. duk inda muke da halin taimakawa junanmu kin ga mu ma ya kamata sai mu taimakawa junanmu mm. musamman ta bangaren kila wani karfin shi ya kare kaga zaka iya dan agaza masa kafin gwamnati ta shigo kai ma sai ka dan agaza wani ya dan agaza maka kai ma ina ga da haka za a taimaki juna. Sun dauko wani magana sun ce gurin raba ma eh, kaya kaya kamar ana nuna bambance bambancen eh. nan eh. kan Mm. to shi ma in har masu wanda abin ya shafa mm. sun ji kuma suka san haka ne to ya kamata Allah ya sa su gyara mm, eh. to duka duka kan maryam da safinatu a nan za mu yi sallama dole da mutane saboda lokaci mm. eh, yanzu sai in ce za iya kamar yadda kike faɗa a ci gaba da laluban mu ta shafin mu na facebook ko kuma voahausa.com haka gidan jin musamman shirye-shiryen yau da gobe da suka kamata yanzu a madadin su abokan aikin na da sai da hamdu wanda ta ba da ubarnin shirin sai kuma vasco valarish wanda shine injiniyan mu na yau ibrahim jarmai ya haɗa mu da kuta ta facebook live a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe a koyaushe sai allah ya kai mu gobe za mu sake juya usman ahmad kabara ne a washington washington dc ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan